iya cirewa sai a cire amma inda yawa a cire shi to ya halatta a yi kasuwancin hakan to nan muka kwana nan muka kwana karatunmu na yan gabata satin da ya wuce yau za mu tashi kala shi ma ci gaba ne na magana ta imamun nawari cikin littafin sa al-minhaj kala imamun nawari ya ce wa'alam ka sani annabai al-mulamatati hakika ciniki cinikayya na almulamasa wa bai almunabadati da cinikayya na almunabada wa bai a hablil habla da cinikayya na hablil habla wa bai alhassati da ciniki na alhassa wa asbal fahli da cinikayya na asbal fahli wa ashbahaha da makamantansu min albuyu'i lati ja'a fiha nususun khassatun suna daga cikin nau'ukan ka wato cinikayyar da nasoshi inganta wato keɓantattu suka zo kan magana kan haramcinsu kuma hiya dafilatun fil nahyi an bai'il gharar kuma su waɗannan nau'ukan cinikayya da muka ambata hiya dafilatun suna cikin fin nahayi an bai gharar suna cikin hanin da aka yi na mai gharar walakin ufridat bil zikri sai dai an keɓantar da su ga ambato wani hiya an ha an yi hani a kansu likauniha min biya'atil jahiliyatin mashura saboda kasantuwarsu suna daga cikin nau'ukan cinikayya na jahiliya da suka shahara ana yin su wallahu a'lam Allah shine mafi sani intaha bi tasarrufin zance imamu nawawi nan ya kare na'am to wannan gabar da muka karanta yanzu wanda ita ce sabon darasin mu na yau imamu nawawi yace wa alam ka sani annal bai'al mulamasa cinikayya na mulamasa bai'al mulamasa shine cinikayya na shafa kun gane ko mulamasa daga lamsu lam shine shafa shafan abu a jahiliya suna yin shi sun cika sun yawa yin shi ga abinda da shahi sutura sai a kawo mutum sutura kala kala kala kala haka A kawo mishi sai shi mai hajar ta sutura sai ce ma to ka taba duk wadda ka taba ita za ka sai kun gane ko sai kawai ka ba tare da ka ankara ba ko sawa'un kila a ruhe maka ido ko ka kawo da ganin ka haka ko na mace wannan sai kawai kai Allah kai na gidan akwai sai ka zura hannunka to duk wanda ka taba cikin su to da za ku ci miki mun gane ko kila zai iya cewa duk wanda ka taba cikin su na sai sama ita da kaza saboda ka baka da zaɓi duk wanda ka taba cikin su misali dubu goma to kuma turorin ga sunan jejjere ko turshi an tusa akwai ta dubu goma akwai ta dubu biyar akwai ta dubu sha biyar akwai ta dubu kaza mun gane ko to kana iya zuwa ka lalabo ka ɗauko wadda kila dubu biyar take kuma an ce ma dole ka ɗauko dubu goma za a ce su ma mun gane ko ko kuma ka ɗauko da ta kuɗin ka ma saboda ka Allah kai ni gidan akwai na kaga cikin wannan nau'in na kasuwanci akwai garar ko babu akwai garar to shi abbai'ul mulamasa ko kuma a'a ba zai yi ciniki da kai ba sai duk wanda ka dauko sannan zamu ciniki ba tare da ya ce dole ka dauko dubu kaza ba yayi mata price a'a duk wanda ka dauko to ita zamu ciniki to sai ka lalaba duk ka dauko mai mugun tsada kuma kudin ka ba su senta kuma haka za a tilasta ma senta ina fatan mun fahimta ga shi ma akwai ni akwai garar ciki to wannan shine bai'ul mulamasa to an yi shiga sutura wa qis ala zalika kai kiyasin duk wani abu da ma ba sutura ba shi ma ya irin wannan shi ma ya zama bai mulamasa to shi na mala yace to ka sani irin wannan cinikaya nan mulamasa wa bai ulmunabada da una munabada da munabada da mulamasa sun yi kusa ta zama iri guda bai ulmunabada shi kuma shine wanda daga al wanda za a doko sutura haka kawai a bungulo gabanka a ga mata shafawa za ka yi ko za kuma ɗaukusa za a yi haka a kaɗo maka su gabanka haka sutura ce kuma wani abu wanda ba sutura wani misali sai a kaɗo ma gabanka da an kaɗo duk wadda ta faɗo gabanka ita za ka ciniki mun gane ko ita za ka ciniki ko kuma a ce duk wadda ta faɗo gabanka za a fi sama ta dubu kaza mun gane ko kaga sun kama da mulamasa wa bai a hablil habla da ciniki na hablal habla hablul habla shine cinikayyar ɗan cikin ciki kamar kaka aga abinda habl shine ciki habla cikin ciki misali ga dabba ta tana da ciki to yanzu wai ba cikin zaka ciniki ba ba mun karanta tun bayan mun ce ba a cinikin cikin ba a to yanzu ba cikin ba a'a shi ɗan da a cikin cikin shi za ka kayyar in ya haihu shi kuma mun fahimta saboda haka in ta haihi ɗan to sai a jira ɗan shi kuma sai ya yi ciki in mace ta ta ɗauki ciki in ta ɗauki ciki to cikin nan da za ta ɗauka shi za ka sayi shi ma wani akwai garar akwai garar ciki saboda ne akwai jahala an jahilci adali yaushe wadda matan haihu yaushe zai ɗauka ciki yaushe za ta haihu haka ina fata mun fahimta to ne hablul habla duka jahiliya suna yin ci ya aka ce ma abu na jahiliya sai ka ta mamaki saboda babu addini wa bai alhasati da cinikiya na alhasa alhasa na yi bayani ne ce alhasa shine dan karamin duci asalin shi shine dan karamin duci kamar na tsakuwa haka to sai a ce ka ɗauki karamin duci gani ina da hili haka sai a ce ka jefa duk inda ducin ya tsaya nan za ka sai ko kuma sutura ta za a gittara ko wata haja a ce ka jewa duwa ta sha ita za ka sayi wa asbal fahli da ciniki na asbal fahal asbu malamai suka ce shi ne almawu ko ka ce mani mani shi asbu maniyin dabbobi kun gane ko alfahal kuma shi ne azzakar namijin ko kowace dabba dabbobin nan namun ni'ima na gida to namijin su shi afhal raqumi namijin sa ana ce mai fahal bunsuru fahal rago fahal ina fata mun fahimta to kanyan maniyyar rago ko raƙumi ko doki ko wani a makamancin wannan ana son shi barbaran wata dabba to shi ma ba a cinikanyar ruwansa mun fahimta ko shine ne asbalfa ba a cinikin ruwa ne saboda ai kaga ruwan Allah Ta tabaraka ta'ala ya halicce su yanzu kuka ce za ka yi musu kuɗi to nawa za ka yi musu kuɗi yana ba da mun fahimta sannan akwai jahara kan yi mashi barbarar dabban ma ba a samu cikin ba don ke ba da cikin Allah kuma ga shi a yi cinikaya to shi ma wannan azbal fahal shi ma yana ciki wa ashbahaha da makamantansu من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة da makamantan wa'annan na nan ukkan cinikayyar da nassoshi ingantattu hadisai ingantattu ko ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala suka zo keɓance suka ambace su suka ce ciniki na kaza da kaza haramun ne daga manzon Allah ko daga Allah tabaraka wa ta'ala to dukkansu da waɗannan da muka ambata da ma wasu makamantansu to dukkaninsu iya dakhilatun fil nahi an bai'il gharar dukkan su sun shiga karkashin hanin da ake na cinikayya na gharar saboda haka abin da ya shahi bai'ul munabaza mulamasa hablul habla bai'ul hasa azbal dukkan su suna anda bai'ul gharar kawai mun fahimta saboda da an ce maka bai'ul gharar to duk wani ciniki wanda shari'a ta yi hani a kansa to bai ulgarar ne kun gane ko dukkansu sun shiga cikin bai ulgarar to amma ni yasa ake wanware su a ɗauko su ɗaya bayan ɗaya a gaga mu yi bayani kan hukuncin bai ulgarar mun ce haram shari'a ta hana ko a wadatar to amma me zai mu ɗauke su kuma ɗaya bayan ɗaya a yi bayanin su dalilin shine malam yace walakin ufridat bizikri sai dai an keɓantar da waɗannan nau'ukan cinikayyar duk da suna on garar suna ƙarƙashin garar sai dai an keɓantar da su a ambace su wani hiya an ha kuma aka yi hannun kansu ha min biya'atil jahiliyatil mashahura saboda suna cikin nau'ukan cinikayyar da ake yi na jahiliya shahararru mun gane ko to shi yasa malaman fiƙihu suke ware su su kawo maka suwa su kuma kawo maka nafsin da ya haramtar da suwa domin ka rike amma da ka tsaya kan cewa suna cikin ƙarƙashin bai'ul gharar kuma ka kawo hadisin na Abu na naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar ka gama annabi ya hani akan bai'il gharar shikenan me dalilin ka dalili annabi ga baki daya ta duk wani cinikin da addagarar ciki ya hana shi to kuma su bai ulhafa hablul habla asbal fahal duk sun shiga ciki shikenan ka gama mun gane ko to amma dan mi ka kawo su daidai ku ka kawo bayanan su daidai ku domin sun shahara a jahiliya ana yin su shi yasa malamai ke kawo su daidai ku su yi bayani ina fatan mun fahimta Allah ya samu dace yace wallahu a'lam imam an-nawawi yace Allah shine mafi sani intaha bi tasarrufin zancen sa ya kare anan wa alaikum assalam suna na'am sel mm na'am mm mm mm a wannan bai da laifi misali kamar abin da ka tambaya ne, za ka samu wasu shaguna a tsarinsu ne za su iya buge bismillah Allah ya sani sanu za su iya buge abubuwa misali wa'anda adda mabambantan price amma sai a musu bugu guda a ce misali dukkansu kowane ka taba cikinsu dubu goma yake kamar da bada misali ce saudiya za ka ga an shago duka a ce maka nan riyalai ne riyal biyu wani shago a ce ma riyal goma goma komi da a ciki to yana cikin bai'ul gharar ya ce a'a bai cikin bai'ul gharar wannan haja ta kai ka so abin ka kuno ka ga damar sai da abin ka fi so abin ka ka ci riba baka ci riba baka kai ka sani mun fahimta ko saboda ka wannan bai cikin bai gharar ai babu garar ciki babu garar al'amarin ga hili yake inda garar ta shiga ciki su ce ko miriyal goma amma ba a baka zaɗin ka duba ka ɗauko abin da haka su sai dai a kulle maka ido ka yi lalabe ka ɗauko kila ka ce ka ɗauko abin da ba kama da bukata da shi to shi an dagara amma ga komi nan ba zai duk abin da ka ɗauko shi kenan wasu ma za ka ga sun yi offer ko sun ba da wata special offer daga wata kaza zuwa kaza to duk abin da ka taba an yi mai price guda wasu ko sai sun cire 30% wasu 20% da sauransu wannan duk abin ganda sun haka dama su yi ne na ragewa don su sai da su babu laifi gaskiya an notasin a wannan ai babban garar kenan babban garar kenan a ce ma abu notasin ka sai abu wai a ce baka testin a ya ka garar kenan kai ma ka san cinikin garar kenan na na wala na ka tuki muke yi magana na magana ka tuki yi na ka muka tuki magana ha ok sosai ma in notice din go a bi halatta ba notice din na halatta ka an shi abu ka sai shi misali ka sai iron no testing ka sai dubu goma misali ka to kuma ka sa beyi kuma ka gaishe wajen gyara a ta gyara beyi wannan ka garar ke na yi kun gane ko a abu a ce lahiya lawa ke ka sai shi shi a abin da cinikin da aga sun hagi gidan sosai mako mm. ai karan kanka duk wanda ta yi sayan abin notar sai shi karan kai ne bai da 100% ɗin satancin cewa yana yi kun gane ko sai ya tuho ni ya yi ta abin gasar na ya an dace ce alhamdulillah yan ba dace ba shi gina eh? a sosai ma in bai sani ba mai da laifi in ya sani kuma yana da laifi na yanzu da ya sani sai ya bari da masu yi da masu sai duk su bari na'am na'am na'am eh ba ma'amala an ka hana ba shi abin da ya shahe barbarar dabbobi ma'amala ba ana amma cinikayyar ruwan an ka hana saboda ruwan Allah ne ba a cinikayyar su kun gane ko za mu zo a keɓance za mu yi magana a kai wa'annan ruwan an ka hana wasu ma suna ganin ko jingarsu ba a yi misali ka ce ga ragona ko namijin dabba ta kuma kuma me shi rago ne ko doki wani abu na ba ku haya jinga shi sai shi ta barbarar dabbobin ku tsawon wata guda ku kawo mishi ma ba a yi kun gane ko saboda haka ka bada haya dubu kaza in yi wata guda ya gawo sai ku a biya shi a sai dai ka fi lahi ka ba su amma tunda za ku je zai muku barbarar dabbobin ku ku za ku ba shi abinci ku kula min da lafiya yi. da sauransu shi kenan amma a ce a yi cinikayya wannan shi bai dace ba ba hana daga baya misali in ji zuwa ga ya kamata su baka ihsani ce to ga kyautatawa da zawul ihsan illa al-ihsan to ga na ka kyautatawa domin a ƙara sai madabba wani abu ba wani amma cinikayyan ba a yi hmm ba a ma yi to asalin ma cinikayyan haramun na bale a ce a yi sharadi sharadi yana shiga da cikin abin da an halal ko to abin da haram ko babu tun sharadi kuma sharaɗin ya faɗi na? na'am mm. shi na muka magana ai ba a yi shi wannan tabarru'a ke ne kun gane ko tabarru ya ke sai dai ka ba su a fi sabilin layi ce shi ne an ka tuwo akwai wani mai bukata cikin musulmi shi a bashi kamar da kasa aka son kai tabarru'in jini ko bunukul laban da bunukul dam kai tabarru'in jini ka ba su ayi wani musulmi ya rashin lahiya gashi nan sai a baya fi sabilillahi kamar da aka in nono mace ita ma mamma da aka saudiya suna yi matar da mijinta ta haihu misali ɗanta ya rasu kaga tana da nono da sai ta je bankin bankin tabarru'i na wannan sai ta bada iya kwantita abin da ka iya ba su a fi sabilillah aji ba sai za a yi ba wannan ba a cini kai irin wayannan abubuwa ya aji in aka samu wani gashi an haife shi shi kuma mahaifiyar shi ta rasu gidan marayu sai a duka sai a bashi sai ga ta samu lada za a rubuta wance wance ta ba da kaza shi ma wance wance don a kiyaye dokar shari'a ta ta kun gane ku duk za a rubuta komi za a kiyaye saboda ka wayannan abubuwan ba a ba a sai dai tabarru'in su gaskiya amma ba cinikayya ba ta gane ko? na to ga su malam zai kawo su ɗaiɗaiku na harko sai ce ulmula mulamasati wal munabada bayani ya gabata a kan su shine ciniki na shafan abu ko kuma cinikin abin da za a jeho maka mulamata mun haɗi daga lamsu shafa munabada shine ne a war rami za a jeho maka haja haka kawai ba tare da ka tsaya ka taɓa ka duba ba da sauransu kuma ka yi cinikiyya mutane ce muku suna da kusan ma'ana guda mulamata shafa baza kuma abinda za a jeho maka gabanka kai cinikinsa to wannan duka bai ulgarar ne an abi ta radiyallahu an malai ce daga abu hurairah Allah da dashi annahu qala ya ce nuhiya an bai'ataini an yi hani akan cinikayya guda biyu al mulamasati wal munabadati ciniki na mulamasa da munabada amma mulamasatu amma mulamasa fa an yalmisa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi ghairi ta'ammuli shine an yalmisa kullu wahidin minhuma kowanne daga cikin su tsakanin mai saye da mai saisuwa kowannen sai shafi thawba sahibihi suturar dan uwansa ghairi ta'ammulin ba tare da lura ba a samu wasu 'yan kasuwa su biyu ciniki guda suke yi suna sai da yadi ko shadda kun gane ko daga duk mai ciniki duk mai sai da yadi ko shadda to da ya taba yadin zai iya sanin wanga kwatan na ko ba na bane ko wani abu ne makamancin wannan kun gane ko to sai kowa ya kawo ma ya ce na ɗauko haja shi ma ya ce na ɗauko haja to sai su amin taka ne ma sai su amin taka misali sai ya ce to ga tawon haja ba tare da ka an kari ba shi ne bigai da ta'ammulin ba tare da ka an kari ka lura ba ka duba ka laguna ka riba da kyau da kyau kawai sai ka an kawai da idon ga haka sai ka tsura tabawa oke wannan tuna sai kaza kun gani ko shi ma sai mata ka sutura haka nan kaga kowane ku yi cinikin kayan ɗan uwan shi ba tare da ya an kari ba shari'a kuma son kai sai ka an kari da kyau ka duba ka taɓa. in na gwadawa ma na ka gwada da kafa sun yi ma cicif in na sawa ga jiki mai kasa ya yi daidai ko bai ba in dabba ta ka ce sai ka taɓa ko inanta inda kici yake da sauransu ka lalaba da kyau ka tabbata ka san abin da za ka sai in waya ta a baka ka shiga ciki ka daddanna ka shiga ka ga storage ka ga komi ga lafiyarta in mota ta a baka ka hau testin ba no testin ba kun gane ko ka hau testin ka ce ka dawo ka biɗi wanda ya san injini ya duba maka yanyi yanyi to wannan shi haka ake kasuwanci to amma mulamata shine kawai ɗan tabawa za ka yi da ta'ammulin don yana gudun kakka lura da kyau da kyau ka iya gano aibin da a ciki to shari'a ta hana wannan kun gane mulamata ko wal ta yace an yanbiza kullu wahidin minhuma saubaru ila al-akhir dayan su ya jefa ma kowanne daga cikin su suturar dan uwansa walam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi sannan ba wanda zai duba sutura ɗan uwansa daga cikinsu wanga zai jeho ma sutura sai ka ɗan kawai da huska shi ma sai ya ce ɗaukuta shi jeho ma sai kai ma ka kawai da huska to nawa ka sayi nawa na sayi sai a yi ciniki a jahiliya duka suna yi kun gane ko saboda haka shi ma wannan cinikayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace wa ana hadisi idan al-khudri daga abu sa'id al radiyallahu anhu qal ya ce nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da aminta Allah tabbata a gare shi ya hane mu an bai'ataini akan cinikayya guda biyu walibtataini da kuma nau'in sutura guda biyu nahana anil mulamasati ya hane mu akan cinikayya na mulamasa wal da munabada fil bai'i a cikin saye da sayarwa wal mulamasatu ita mulamasa lamsur rajuli thawbal akhari bi shafan wani mutune da suturar dan uwansa da hannunsa mutum ya shafi suturar ɗan uwansa da hannunsa yadi ne ko shadda laili cikin dare au bin nahari ko da rana amma wala ya qalibuhu illa bi zalika bai juya suturan nan bai juya yadin nan ya shiga ya diba cikinsa da wajensa shine ya qalibu bai jujjuya shi ya diba cikinsa da wajensa illa bi zalika sai da haka kawai sai da shafa shafa ɗaya zai shafa ɗaya zai ba tare da ya jujjuya ciki ne ya diba lafiya da sauransu ba kun gane ko wannan duk ƙarin bayani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal munabadatu kuma an bidan rajulu idan rajuli bi saubihi mutum ya jefa ma wani mutum ya suturarsa wayan bidan akaru ilai ilayhi thawbahu shi ma ɗayan ya jefa mai tashi sutura wa bai ahu ma min na nazarin kuma sai ya kasance wannan jefawar kawai zai kasancewa bai shi shine cinikin nasu min na nazarin ba tare da duba ba wala tarabin ba tare da yadda ba kun gane ko to wannan ciniki bai halatta ba wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda muttafaqun alaihi ne wannan lafazi ne na imamu muslim hadisin malam ya kace shi can sama inda annabi sallallahu alaihi wasallam inda abi sa'id al-khudri yake cewa la hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'atayn wa libsatayn annabi ya hane mu akan nau'in ciniki biyu da nau'in sa sutura guda biyu to sai malam sai ya kawo muna wato misali na bai'ataini din amma bai kawo na ne ba kun gane ko a in ka dibi ruwaya hadisi da take cewa manzo Allah na hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini wa lifsataini wa an salataini annabi ya hane mu akan nau'in ciniki biyu da nau'in sa sutura guda biyu da kuma nau'in salloli guda biyu kun gane ko amma shi malam ya tsaya ne kan bai a ni wa lifsataini kuma sai ya kawo nassin bai a ni bai kawo nassi na ba to wane ne na lifsataini din lifsataini din nau'in sa sutura guda biyu din shine na farko ishtimalu samma wal ihtiba'u fi thawbin wahid wanzu Allah ya hana mutum ya sanya sutura ta ishtimalu samma mene ishtimalu samma shine mutum ya sa sutura kamar wani jaftu da mutum zai yawa ga jikinsa sai ya laulaye shiga jiki ne hannuwan sai ya laulaye ta yadda hannuwansa za su kasancewa haka ɗai ba tare da zai iya mubin ɗai hannuwansa ba ta yadda ko an je homai wani abu bai iya sa hannun shi kari in ma sallah bai iya iya dahawa haka to annabi ya hana sa sutura haka nan in kun akwai wasu al'adu da ke sa sutura irin haka nan to an yi hani kan wannan an ce mata samma saboda kurman kurman sutura ke kun gane ko kurman sa sutura shine ihtimalu samma wal ihtima'u fi thawbin Shi shine ihtima fi thawbin shi shine mutum ya sanya riga guda doguwar riga kamar jallabiya to amma sai ya zo ya zauna kamar yadda malam da suke zauna haka wajen ginshikin ga to in ya zauna sai ya juya fuska ce haka sai ya miƙi ƙahahu wuni ga jikin fila misali ko bango kaga wanda zai gani ne ta gehe gehe zai ga ya suturta jiki ne ko amma da zaka hango shi ta sama ha zaka cinki al'aura al'aurati saboda ni jallabiyar dai ta doguwa to shine wannan al-ihtiba'u fi thawbin wahidin annabi ya hani kan wannan mun fahimta ko sai kuma an ne din shine yin sallah bayan asuba da kuma yin sallah bayan la'asar ta nafila kenan bayan asuba har sai rana ta dago bayan la'asar kuma har rana ta haɗu to wannan shine cikon hadisin mun gane ko na'am Kuwa ya fahimci al mulamata na kuma munabaza wanda eh? wanda shine mahallar shahid kawai mun kawo wancan min babin fa'ida da hadisin yanzu to ga wata matsala wadda ta yi kama da matsalar da wani ɗan uwana ya kawo misalinta yanzu misali bai'ul mulamasa da munabaza mulamasa mun ce shine na shafa kawai ka tattaba ba tare da ka duba ka jijjuya ba munabaza kuma kowa ya jiho madan uwa ne ko to yanzu da a ce ga sutura ko wani nau'in dai abun sisuwa iri guda iri guda kalar su guda komin su guda price din su guda kowa ya fahimta to ya halatta a yi masa a yi za ko bai halatta ba eh? yanzu ga tura nan an jejjera su misali duka bakake na kuma duka kudinsu guda duk dubu goma goma suke kowa ya gani yanzu ya halatta a yi masa kawai in ce ka ka taɓa don da ka taɓa ita za ka sai dubu goma za ka ba da kwaliti komi guda dama abinda ya sa an ka hana mulamata da munabada saboda kana iya ɗauko kila kalar da ba ta haka so ba kuma maka ɗauko wadda kuɗinta sun wuce aljihunka kuma a ce haka za ka sita kuma maka ɗauko wadda ba kwalitin da kaka so da ba mun fahimta ko to amma yanzu da kala da quality da price duk iri gudana komi gudana kila ma waya ta let's say mu ce iPhone 13 ta dukkan su kuma duk kala guda kuma duk price ɗin su guda ko san kuɗin su to ya halatta a yi mulamata a yi munabaza ko bai halatta ba to shek usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce ya halatta ni a dalili ya ce dalili ne ka'ida ta malaman usul ko kuma yance malaman qawaidul fiqhiyya suke cewa ya duru ma a illatihi wujudan wa adama kun gane ko ya duru ma a illatihi wujudan wa adaman hukunci yana kewaye da illarsa a lokacin da aka samu illar hukuncin nanan a lokacin da aka rasa illar hukuncin ya haɗi mun fahimta shi ke yanzu tun da in akwai illa ba a yadda ba menene illar ba price ɗinsu guda ba ba kalar su guda ba ba kwalitinsu su guda ba akwai illa ko babu akwai illa to yanzu ko babu illar kalar su guda price guda quality guda to hukunci na nan a babu hukunci ina ba mun fahimta to wannan idan muka kiyaye wannan kaida insha Allah zaka taimake mu Allah ya samu dace na gaba sai ce bai'u hablil habla cinikayyan dan cikin ciki wanda mu yi bayanin sa yace an ibnu umar daga dan umar qal yace kana ahlul jahiliyyati mutanen jahiliya sun kasance yatabaya'una luhumal jazuri suna cinikayyan naman raƙumi wannan cinikayyar naman raƙumin ila hablil habla hatta ja su zuwa cinikayyar ɗan cikin cikin raƙumi wa hablul hablati hablul habla shine an tuntajan naqatu raƙuma ta haihu kuma ta hamilan lati nutijat sannan wannan da aka haifa ta to ciki ita kuma kun gane ko sannan a cinikin cikin da ta ɗauka ita wannan to fa nahahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabi tsiya da aminta Allah tabbata a gare shi ya hane su an zalika akan haka wal illatu fihi illar dake cikin wannan shine jahalatul ajli an jahilci lokaci kun gane ko lokacin da ita waccan za ta haihu ma an jahilce shi ballantana bayan an haita mata to ciki yaushe za ta haihu ita ma duka an jahilci wannan lokacin mun gane ko to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan abin nan bai'u hablil habala dan cikin ciki Abdullahi dan Umar yake cewa mutanen jahiliya sun kasance suna cinikanyar naman raƙumi bi ma'ana sun kware wajen cinikin naman raƙumi to kaga in mutum ya kasance cikin abu ya kware gare shi kullu yana ƙara ne zurfi ciki to zurfin da suka tayi sai ya ja su ila hablil habla akan kwarewa wajen cinikanyar naman raƙumin har suka zo suna cinikanyan naman raƙumin da a cikin cikin wata raƙuma saboda haka sai su ce na yi cinikin cikin raƙuman nan in ta haihu kai hamma ya wuce a'a ba ma cikinta ba cikin da wadda aka hawa ta ɗauka shi na yi cinikinsa a kan ƙwarewa wajen cinikayya ɗin mun fahimta ko? to ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hane su annabi sallallahu alaihi ya hane su bayan zuwan musulunci illan muka ce shi ne an jahilci lokacin da za a haifi wannan cikin da ake son a tsaye mun gane ko Allah ya samu dace Bala ce bai'ul hasati cinikayya na alhasa alhasa mun yi bayani muka ce shi ne karamin duci na tsakkuwa haka yan kananan duwatsu shi ne alhasa don za ka ɗauki duci ne karami ko babba kuma wani abu ne wanda ba ducin ba wanda an zamanantar da shi ya ko wani ɗan zobe ko wata ɗaya giya da za a je hawa kun gani ko to ba a wannan cinikanya na ba da misali satin da gabata ta ce ban taɓa manta lokacin da ana baje koli nan cikin waggaka abin nan kebe tv lokacin za a ga 'yan kudu sun taho 'yan ina sun to za a tattasa kaya haka za a kawo lokacin ana yin su biju milik su koka kola sumi sumi sai kaga ga yara sun te suna sayan wasu ɗan zabba haka masu rawun na roba in ka saye duk ƙwara guda ga kuɗi ne nira ɗari na ko nira hansun ban iya tunawa to in ka saye su da yawa su su biju milik ɗin su sauran abubuwan duk ga suna an yi musu tuli-tuli an karkasa su gabanka to sai ka ɗauka sai ka ƙyara in ka ƙyara ina fata mun fahimta duk wanda ya faɗa ciki to shi za ka ɗauka shi an naka saboda in ka sai wannan roban nan naira ɗari allah ya sa ka jefa abin da ɗari biyu yake ka ci riba in ka jefa abin da kila naira goma yake ka faɗi wanga nau'i ne na mi caca ko to shi ma wannan yana cikin bai ulhasa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a kansa a can kuma can horko horkon zamani za ka ga cewa idan mutum zai sayi hili shi ma haka ake yi ko sai a ce ka ɗuka ka jefa duk inda ya tsaya na an naka sai mu yi ciniki gabanin shari'ar musulunci ta zauna a yi tsari cewa a sai dai a sai da mita 100 by 100 ko kaza by kaza ina fatan mun fahimta ba ma sai so ba lokacin ko kyauta za sarki zai haka na yake sai in kana ɗin hannun damar sarki sai kai ka hili ne sai ya baka duci ya ce ka jeha sau ka in Allah ya baka ƙarfin jiwa sai ka ɗebo da yawa sai ga kuda za ku tashi gidanku kowa na da inda zai zama ko ba haka ba to wannan in dai ciniki za a yi bai halatta ba shi an abi hurairah radiyallahu an daga abu huraira Allah ya da shi kala ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati annabi ya da a gare shi yayi hani akan ciniki na alhasa wa an bai'il gharar da kuma ciniki na gharar wannan hadisi bayanin sa ya gabata قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إمام النووي الله مسر رحمه ياتي أجل شرح مسلم للتاسع المنهاج مجلد نقوم شاهد نتريد حمسين بشدة أما بيع الحصاة ففيه ثلاثة تأويلات wannan cinikayya na alhasa yana da fassara guda uku kun gane ko kuma dukkan su bai ulhasa ne a haduha na farkon su an ya kula mutum ya ce bi'tuka min hadhihi al-aswaji na saida maka daga waɗannan suturar da nake saidawa ma waqa'at Alayhi al-hasatu allati armiha kun gane ko ga wadda wannan dutsen da zan jihawa ya fada gareta. shi mai sai suwan ha shi zai jiha mun fahimta ko ya ce kai da zaka ka ba kai da ba maka jiha ba shi ne sai son shi zai ɗauka ya ne ya ce zan jiha duk wadda ta sha ita za ta sai mun gane ko au bi ituka min hadhihi al ko kuna sai suwa maka wannan kasar wannan filin nawa min huna daga nan ila man tahat ilayhi hadhihi al zuwa inda wannan dutsen da zan jihawa zai tsaya aga sai tattale ya jiha nesa don kai ni ka bashi kuɗi masu yawa kun gane ko to wannan shine nau'i na farko shi ma bai'ul hasani mu fahimci wannan nau'in na farko nau'in na farkon ya fito ne jifan jifawa da za a yi ta fito ne ta ɓangaren mai sesuwa kun gane ko mai sesuwan zai je wa sai ce maka bi'tuka min hadhihi al-aswan ma waqad alayhi alayhi al armiha yanzu wannan dutsen da zan jihawa duk sutura da ta sha ita nistesuwa ma ita za ka sai saboda haka tun da shi adda duci ne shi ya jefa abinsa sai ya jira wajen mai tsada kuma haka nan za ka sai kun gane ko kaga wannan cinikin tabbas akwai nau'i na nagarar garar cikinsa kuma wannan ya tabbatar maka lallai aiki ne na jahiliya don yanzu kan da ilimi yanzu ai ba mai da'a mai gawayo kun gane ko aw bi'tuka min hadhihi al-ard min huna ila man tat ilayha hadhihi al-hasa ko kuma in eh, hili ne sai ce to zan jefa duk inda ya tsaya nan zaka si to waqif ala dalika ko wani a makamancin ana kawo misali na sutura ne ko kuma misali na kasa saboda shi suka fi wancan lokaci mu kuma wannan zamani da abin da aka fi da shi mun gane ko wannan shine nau'i na farko wasani nau'i na biyu an yaqula kula sai ya ce bi ituka na sida maka ala annaka bil khiyar amma na baka zabi ila an armiya bi hadhihi al hasa zuwa in jefa wannan dutsen mun gane ko to shi wannan shi kuma bambanci ne da na farko shine za a ba ne saye zabi zai iya yanko wuri ya ce na sai suwa maka nan amma na baka zabi in ba ka sai ba sai in jewa duk inda za ka siyo a ga wanga irin khiyar inda mun kai magana ne baya shi ma wanga ba irin wanda mun kai magana na shari'a ba wannan zaɓi ne aka ba mutum amma nan na zalunci shi ma aka na sai suwa maka nan sai nuna maka waje ya ce bi ituka shine an ya kula bi ituka na sai suwa maka nan kun gane ko amma ala annaka bil khiyar na baka zaɓi in baka son nan ɗin. ila an armi bi hadin hasa zuwa in jefa wannan to duk inda ta nan zaka su mun fahimta ko kaga zaɓin da ya bashi ba zaɓi ne ne ni ba salimi ba ba zaɓi ne na shari'a ba mun gane ko ko ka sai nan da ya nuna maka ko kuma ya jefa duk inda ya jefa shi zaka sayi, shi ma nau'i ne na an والثالث نأكو أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا sayan da me sayarwan. su sanya jifar ita asalin jifar da za a yi shine a cikin cinikin kun gane ko da mai saye da mai sayarwa su ce to yanzu mun yi ittifaki cewa yanzu da mun jefa to ciniki ya kullu misali fa ya kulu sai ce mai ta hada sauba zan baka kai mai saye mai ta idan ka bi hada sau wannan sutura bil hasati da wannan dutse fa huwa mabi'un minka bi kada na sai sa maka shi da kaza yanzu shi mai sayan shi za a yi shi za a ba dutsen amma kuma suturan na da wahalar shaki na an kai ta wuri mai nisa kun gane ko saboda ga wata kusa-kusa ga wata tsakiya ga wata nesa sai a kawo masu sauƙi-sauƙi kusa-kusa mara kyau in lalatattu lalatattu sai a kawo su kusa sai a kawo masu kyau can nesa sai ya ta ƙoƙarin emin din na nesa kuma duka an ce mai price ɗinsu guda duk misali dubu goma goma na kuma na farkon ga duk kurfaku-kurfaku ne masu da kyawu bai son ya sami sai ta ɗin na nesa kuma abin iya jewa shi helewa ya kai bai da iskan bai iska ka kwasa ce ko goma dukin na da rauni don gaga a fa ƙaramin duci na ina babban duci na tabbas kana iya shafo to amma ƙaramin duci na kaga wannan shi a daidai misalin wanda aka yi wannan zamani wannan na ba da misalin shi don haka za a kawo maka 'yan abubuwan da ba su da price manyan price kusa-kusa da kai dai da daga ɗan jiha suna ailakewa amma sai a kai manya-manya nesa wani lokaci za a ga lokacin su dvd aka azawa gane ku sai ka ta emin ɗin dvd ga ka tasha baka samu baka ce ka san wani hakkudinka su kari wannan shi ne nau'i na uku an yaji ala nafsar rami hasashi bai an waya kuli sai ya ce masa mai ta hada sau ba in haka sha wannan suturar bil hasashi da wannan dutsen fa huwa mabi'un minka bi kada na sida maka shi da kaza sai sa price kawai intaha anan zance imamu annawawi ya kare to wannan shine nan ukka na bai'ul hasa guda uku wayanda duka a jahiliya ana yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan su kuma lura da lokaci ne ya kamata mu kwana idan Allah kai mu wani sati lafiya sai mu tashi asbul fahli abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka faɗi kan kuskure Allah gafarta mana ya kuma shahe shi a cikin zukata yan uwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh